Shirinmu na nishaɗi. A yau dandali ya samu bakuncin na ambasada Rashida Adamu Abdullahi mai sa'a. Kina harkar fim kuma kina ba gwamna shawara akan harkokin mata shin ya kike hada guda biyu? Lai ai tun kafin a samu wannan position din ana harkar fim din. Hmm. Kuma kin ga da aka same shi ba za a ce an bari ba dole a hada a tafi a yi wannan din duka a yi wannan tunda duk gaba ɗayan shugabanci ne amma kuma sun bambanta ɗaya akan harkokin mata wannan kuma akan fina-finai ya kike eh to ai kin ga wannan ba a yi ma zaɓe ba tukunna zaɓe muke kokarin yi hmm. har muka samu wannan matsalar ta dakata mana da zaɓe da aka yi bisa wasu yan wasu dan wani san rai ma dai zan ci. Zaben menene? Za mu takarar me kika tsaya? Eh, na fito a matakin takarar shugaban masu shirya fina-finai ta jihar Kano hmm. gaba daya. shine takarar da a matsayin ki na mace me ji hankalin ki har kika fito kika tsaya takarar nan tunda na ga ba bace bata taba tsayawa ba akwai a arewa akwai shugaban jarumawa ai da su ita ce mataimakiyar shugaban jarumawa na arewa na fim ni kuma ina so in fito shugaban gaba ɗaya 'yan fim ɗin na kano state saboda komai ya kamata a rinka saka mata a cikin abubuwan rayuwa mm-hmm. tunda yanzu kin ga ci gaba ake yi da daɗa wayewa da ake daɗa yi a duniya ya kamata mata su rinka shigowa abubuwa domin a rinka damawa da su mm-hmm. kuma sannan wani lokacin mace ita ta ta fi zurfin tunani saboda duk wata tarbiya idan kika ga ɗaya tashi da ita daga gurin uwa ne ko ba gaskiya ba kuma idan aka tashi da wani abu na ba daidai ba ma za a yi tunanin ai uwarsa ce ta lalata shi ba za a taɓa mm. cewa ubansa ne lalata shi ba <laughs> to wannan abubuwan kuma mu a arewa a arewa a masana'antar mu na fim akwai mata kuma kusan in ce ba mu da wakilcin wata mace mm. shi yasa ne sha'awar na fito na wakilci wayannan ma kungiyar gaba ɗayanta domin mata su samu yau in sun ta ce ai mu ma shugaban arewan ma ai mace ce mm. domin za mu samu abubuwan ci gaba yanda ba tunani kuma Allah da za mu ƙara tsaftace harkar fiye da yanda take da izinin Allah Allah kuma kin ga kungiyar arewan nan mm. ta dauki mutum sama da goma sha biyar ta kai su Amerika sun je sun karo ilimi mm. akan masana'antar fim sannan ta dauki mutum sama da ashirin da wani abu sun tafi India an je an kara gogewa akan masana'antun fim banda saminoni da ake yi mm. da training din matasa masu koyon kyamara da masu koyon directing da ake yi a cikin arewacin Najeriya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.